Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM. Da dalol da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 25 ga watan Janairun shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat dan mai soro daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ba mu kanin labaran shugaban kasar amurka donald trump ya isa davos a kasar switzerland don halartar taron tattalin arzikin kasashen duniya inda kuma ya kasance shugaban amurka na farko da ya taba halartar taron sanda yake kan mulki bayan shugaba bill clinton a shekarar 2000 a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce a shirye yake ya amsa duk wata tambayar da za a mishi a binciken da babban lauya na musamman robert mueller ke gudanarwa a kan zargin da ake na shishigin rasha a zaben amurka na shekarar 2016 rundunar sojin amurka na duba wasu hotunan da aka ɗora a dandalin sada zumunci na twitter wanda suka nuna sojojin amurka da aka kashe a jamhuriyar niger a shekarar da ta gabata kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu yau za ku ji cewa majalisar dattawan najeriya ta sake bankaɗo wata badakalar ma'aikatar ma'aikatan man fetur ta ƙasa dukansu ma'aikata ne a nnpc ɗin sai kuma matsalar ilimi da ta kici ta kicin yawa a arewacin najeriya ko mai masana ke cewa akan batun ko al'umman da tafi jama'a sannan aka fi ta kwararru a likitoci da sauransu to wannan shine hadarin da ke fuskantar mu arewacin Najeriya kusan arewacin Najeriya mun fi yawan al'umma akwai mu da shirin sai bango ya tsage na Jumai Ali amma da kafin nan sai a gyara zama a ci cikakken labaran duniya Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya isa Davos a kasar Switzerland don halartar taron tattalin arzikin kasashen duniya, inda kuma ya kasance shugaban Amurka na farko da ya taba halartar taron tun sanda yake kan mulki bayan shugaba Bill Clinton a shekarar 2000. Manazarta sun ce wakilai da yawa sun ɗaura ɗamarar jan daga a kan saɓanin ra'ayoyinsu kan yadda kowannensu ke kallon halin da tattalin arzikin duniya yake ciki. ana sa ran cewa shugaban trump zai yi kokarin tallata aƙidarsa ta mai da amurka ta farko wanda ya sa amurka ta saka haraji kan kayayyakin da ake shiga da su cikinta kuma tana neman a sake tsarin cinikayyarta da sauran kasashen duniya To amma sauran manyan kasashen duniya kamar Turai, China da Japan na kira da a sake sabon tsari na sassauta matakan kasuwanci tsakanin kasashe. halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce a shirye yake da amsa duk wata tambayar da za a yi masa a binciken da babban lauya na musamman robert mueller ke gudanarwa akan zargin da ake masa ake masa na shishigi na da kasar rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 a watannin baya da suka wuce trump ya ce zai amince da 100 eh, su gana da masu binciken mula amma daga baya ya kuma dawo yana tambaya dalilin da ya sa ake so a zauna tattaunawa da shi tunda babu wata munamuna mula yana son ya tattauna da shugaba trump ne akan korar da ya yi wa tsohon shugaban hukumar binciken sirri ta fbi james coney da kuma tsohon mai bada shawara kan harkokin kan harkokin tsaro michael flynn mula dai yana bincike ne akan ko trump ya yi abin da ya sabawa doka a lokacin da komi ya ce a farkon shekarar 2017 trump ya ce mashi ya aje binciken da yake akan dangantakar da flynn yake yi da jakadar rasha a birnin washington makonni kafin shugaba trump ya fara mulki a shekarar da ta gabata sannan bayan watanni ya kori komi wanda a lokacin ne shugaban binciken da ake yi kan zargin da ake yi da kasar rasha Rundunar sojin Amurka na duba wasu hotunan da aka ɗora a dandalin sada zumunci na Twitter wanda suka nuna sojojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Nijar a shekarar da ta gabata. A jiya laraba rundunar sojin Amurka da ke yankin Afirka wato Africom ta ce tana sane da hotunan da aka ɗora a shafin na Twitter kuma tana dubawa domin ta tantance gaskiyar lamarin na cewa ko akwai wani faifan bidiyo mai alaƙa da sojojin da aka kashe ɗin. bayanin da aka wallafa din ya ce an samo hotunan ne daga wani bidiyo wanda ke da tsawon fiye da mintuna goma wanda wani mai haɗin gwiwa da ƙungiyar is a mali ya fitar ya kuma ƙara da cewa bidiyon yana nuna wani sojan amurka da rauni a jikin shi tare da gawawwakin sojojin amurka guda uku da aka kashe a watan oktoba da ta gabata harin ta'addancin da aka kai a kusa da ƙauyen tongo-tongo ya yi sanadiyar mutuwar sojojin amurka hudu sojojin Nijar hudu da kuma tafinta ɗan Nijar guda ɗaya. Ana sa ran za a kammala binciken da aka yi a kan lamarin a ƙarshen wannan watan da muke ciki. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa mutanen ƙasar sudan ta kudu kamar miliyan ɗaya da rabi ke fuskantar barazanar mummunan fari inda ta ce yanzu haka akwai mutanen ƙasar kamar dubu ashirin, da sun riga sun afka cikin matsananciyar yunwa mataimakiyar shugaban kwamitin ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya osala mula ya ta ce yanzu haka akwai mutane miliyan biyar kusan rabin mutanen ƙasar kenan da ke fama da ƙarancin abinci mula ta ce kasawar mutane su yi noma a sanadin tashin hankula da ƙasar ke fama da shi kuma da rashin su ne suka jawo wannan babban matsala yayin da wannan ke faruwa ne kuma ake ba da rahoton cewa ƙasar sudan ta kudu ta rufe ofishin jakadancin ta da ke london saboda ta kasa iya biyan kuɗin hayar ginin tun a watan agustan shekarar da ta gabata sai dai kuma wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar mawin mccall ya gaya wa gidan rediyon murya amurka cewa har yanzu ba su samu wata takarda daga masu gidan ba wato inda suke haya amma dai ya tabbatar da cewa lallai ofishin na fuskantar karancin kudaden gudanar da ayyukansa tashin hankalin da sudan ta kudu ta jima tana fama da shi ya janyo mata matsalar karancin kudaden tafiyar da al'amura abin da ya sa ma'aikatanta na jagadanci da ke kasashen duniya da dama ba sa samu albashinsu ba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da mu fara rahoton namu daga birnin tarayyar najeriya inda majalisar dattawan kasar ta sake bankaɗo wata badakala a ma'aikatan man fetur ta kasa inda ta gano cewa akwai wani kamfani da gwamnatin tarayya ta zuba kuɗin jari har aka buɗe mata asusu da ake ajiyar kuɗi a yanzu haka akwai kuɗi sama da dala amurka miliyan ɗari da da arba'in ɗaya a cikin wani asusu wakilin sashen hausa ta murya amurka a abuja madina dauna ta aiko mana da ƙarin bayani Wannan asusu na wani kamfani ne mai suna Philip Brad Limited, wanda gwamnatin tarayya ta zuba kuɗin jari a ciki, amma asusun kamfanin yana bankin Keystone ne a maimakon babban bankin Najeriya. Kuma mutane shida ne ke sa hannu a cikin asusun. Akwai Gaius Jackson Obasaki da Andrew Yakubu, dukansu tsofaffin shugabannin ma'aikatar man fetur, da Igbokemo Bayesa, da Dawa Joseph Thama, da BJ Debi da kuma Buba Muhammad. Dukansu ma'aikata ne a NNPC ɗin. A nan, Sanata Dino Melaye, wanda ya banka bankaɗo ƙalad ne yake bayani cewa muna mamakin wannan asusu yana bankin Keystone kuma akwai dalar Amurka miliyan 137 da dubu tamanin da shida da ɗari hudu da sittin da biyu wanda aka buɗe a ranar ɗaya ga watan takwas na shekara dubu biyu da goma sha biyu sannan a ranar goma sha tara ga watan tara na shekara dubu biyu da goma sha shida ana da kuɗi a cikin wannan asusu dalar amurka miliyan 648 da 479 da bakwai. bincike ya nuna cewa ranar 18 ga watan 11 na shekara 2016 an ɗebi kuɗi dalar Amurka miliyan huɗu daga cikin wannan asusu babu lambar BVN. Mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske akan wannan badakalar. A nashi fahimta da nashi bayanai ya ce akwai tambayoyi masu muhimmanci da majalisa ya kamata ta yi don ta gano mai gasken wani al'amari. To a takaice dai ya ce akwai rudani da kuma ɓoye-ɓoye ko kuma dai wani abun da ba daidai ba a cikin al'amarin baki ɗayanta to shi yasa ya kawo wannan koke ga majalisa yana kuma buƙatan majalisa ta naɗa kwamiti ta ba wannan maganan ta kaita ga kwamitin da ake kira public accounts watan kwamiti mai lura da kuɗin jama'a baki ɗaya na tarayya to ina ganin an yarda da wannan kuma an ba ita wannan kwamiti dama su je su yi binciken wa'annan abin da senator dino mila ya gabatar akwai wa'adin da kuka ba wannan kwamiti din eh an ba su wa'adin sati hudu su yi aikin na yi ƙoƙarin samun mai magana da yawon ma'aikatan man fetur ta ƙasa indu ogamado domin ya yi min ƙarin bayani akan wannan kamfanin da asusun amma ƙoƙari na ya citira madina dauda Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ce ta Allah, sannan shi ne To Allah shi kyauta, a kai da Madina Dauda. Har yanzu dai muna tare muna nigeria Najeriya inda hukumar UNICEF ta fitar da wani rahoto da ke cewa kimanin kananan yara miliyan uku ne ba sa zuwa makaranta sakamakon har haren kungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin kasar. wakilin mu a lagos babangida jibrin ya ji ta bakin masana akan wannan matsalar bincike ko bayanai da hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa nuc ta fitar ya nuna cewa yanzu haka akwai jami'o'i masu zaman kansu fiye da saba'in da hudu a najeriya yanzu haka dai a arewacin najeriya jami'o'i masu zaman kansu za a iya cewa ba su haura guda goma ba kuma ko a kwanan nan sai da hukumar da ke kula da jami'o'i ta najeriya wato nuc ta amince da baiwa wasu jami'o'i guda shida lasisin fara gudanar da koyarwa amma dukansu har ila yau suna yankin kudancin najeriya ne malam bashir Yankuzo malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina to lallai ba sai mutum ya ɗauki alƙaluma masu yawa ba zai iya gano cewa al'umma na fuskantar matsala da kuma haɗari mai yawan gaske ah, misali me zaka ce dangane da al'ummar da ta fi yawan jama'a amma an fi yawan makarantu wannan zai iya nuna maka cewa hatta ɗabi'unta da al'adunta ba ta wasu ne za su kare mata domin in wasu suke gina mata makarantu to su za su yada mata um, ɗabi'unsu da halayensu ko al'umman da tafi jama'a sannan aka fita kwararru a likitoci da sauransu to wannan shine hadarin da ke fuskantar mu arewacin Najeriya kusan arewacin Najeriya mun fi yawan al'umma a wannan ƙasa amma makarantu an fi mu yawansu mun fi yawan wato ainihin faɗin ƙasa amma kuma an fi mu kwarewa wurin tafiyar da al'amuran karkashin kasa din to duk wannan hadari ne mai yawan gaske amma yanda za a tunkari wannan hadarin ko kuma abin da ke haifar da waɗannan abubuwa shine akwai wani irin ɗabi'a da kusan mu ba mu taso da ita ba a nan arewa wannan ɗabi'ar ita ce take kawo mana tarnaki akan harkan karantarwa shine community based schools wato makarantun da communities al'umma ita ke tayar da makarantun da kanta to in ka lura da kudancin ƙasar nan tun da suna da community schools waɗanda al'umma ne za su haɗu su ta da makaranta suna tafiyar da ita to mu ko nan za ka ga makarantun zamani kusan da yawa gwamnati ne ke tafiyar da ita kuma mu mukan ɗauki karatun kamar mutum da ya je ne in ya gama ya samu takardun takarci kenan a duniya in ka kalli harkan karantarwa to gwamnati ba ta ɗauke komai na karantarwa bai yiwuwa gwamnati a ce ita ce za ta karantar da kowa ita ce za ta abin nan dole ne a samu waɗansu suna sa wato ainihin ƙarfinsu da dukiyarsu a ciki to wannan shi ya kawo maganan private schools mm. private universities da har secondary schools duk akwai su to kowane mataki ya kamata a bi domin daidaita ilimi tsakanin arewaci da kuma kudancin najeriya tambayar kenan da newa alhaji ado dan sudu wani mazaunin kudancin najeriya kuma uba daidaita ilimi abu ne wannan ainihin zai wahala domin a maganar gaskiya an ban mu an tsere mana a baya fintin mu yan arewa a ainihin fage na ilimi idan ka ga fagen su kansu talakawa muna da namu matsalan mu a arewa koma mu baya mu dinnan muna da cikin waɗanda muka tallafa wajen komawa bayan ilimi a arewa kamo waɗannan mutane ba ƙaramin aiki ba ne don haka wajibi ne matasa a ci gaba da wayar da kan matasa inda ya kamata musamman akan ainihin ilimi. Ko kwanan baya dai sai da hukumar UNICEF ta fitar da wata ƙididdiga da ke nuna cewa akwai yara fiye da miliyan uku da yanzu haka ba sa zuwa makaranta a yankin arewa masu gabashin Najeriya inda rahotanni suka nuna cewa a shekara ta tara kimanin malamai biyar ne aka kashe tare da tarwatsa wasu dubu goma sha tara sakamakon rikicin Boko Haram. Haka kuma an lalata makarantu dubu 1,400 abinda ya ƙara nuna koma baya ta ɓangaren ilimi a arewacin najeriya babin ya firin murya amurka daga lagos mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadaban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadaban dorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin to madalla a gaida baban gida jibrin to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogon muna cewa karfe goma da minti sha biyar na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu muna tare da ministan albarkatun ruwa na najeriya injiniya suleiman hussaini adamu wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage ga mai tambayar mu ta farko a yau wa salam sunana kuma da iya haruna a eh, shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu ni tambaya ta kwaji ce To minista yana jin Na farko a matsayinka na a matsayinka na ministan ruwa. Jihohin da suke a Najeriya wa'anda jihohi ne kuka fi fuskantar matsalolin ruwa da kuna ganin cewa in kuka fi ba da hankalinku a kai za a samu sassauci a kan tsanancin ruwa da suke da shi a wannan jihohi. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma wanne tanaji kuke ganin yanzu an kusan sauke kanwa. to ku a matsayinka da ministan ruwa wanne tanaji kuke don ganin jihohin da kuma suke yin koke-koken ruwa ya kasance kun kawar da wannan matsalar kafin lokacin sauka kayayi domin na ga an kusan sauke abinci a ci. Eh, tambayar shi ta biyu ne ban ji sosai ba. Eh, tambaya ta ta biyu shi ne ga shi an kusan sauke tanwa. To a matsayinka na ministan ruwa wani ihun kokari kuka yi hmm. jihohin da suke fama da matsalar ruwa ko ka cewa kun kawar da su kafin lokacin da za a ce an shiga wani zaben. To tambayar ka ta farko ai kowa ya eh, inda inda matsalar ruwa ta fi yawa a ƙasar nan shi ne kamar shiyar eh, arewa maso yamma da shiyar arewa maso gabas to ka san ni ma'aikata ta ba ma'aikatar eh, ba ma'aikatar ruwan sha ba ce ma'aikatar albarkacin ruwa ce saboda haka harkokin da muke karka kalle shi kawai ta hanyar ruwan sha kalle shi har yau ta hanyar cewa abin da ya shafi noman rani da sauransu to saboda haka yanzu haka kusan ayyukan da muka bi a ma'aikata ta shine na bunƙasa noman rani musamman a waje bakulori goronyo da nan kadawa da haɗeja sannan kuma nan gaba akwai aikin da zai tafi su daɗin kowa a gombe da sauransu banda wannan kusan kamar yankin gabas suna da matsala sosai da kuma wannan tashi-tashi hankali da ake da eh, saboda haka akwai cibi na musamman da na yi bayani a kai na tallafa musu wajen harkar ruwan sha wanda gwamnati na yanzu sannan akwai wani sabon aiki da za mu ɗauke a shi dai arewa maso gabas din wanda muke cewa abin nan hawal transfer wanda za a ja ruwa daga cikin tafkin gongola a ja shi a kawo shi maiduguri daga nan a gaba kuma shayi a shiri na gaba za mu kai shi a wajen noman rani da hukumar mu ta take chadi take da shi noma noman alkama akwai hekta kuma dubu sittin a wata kudancin chadi wanda ba a yi amfani da shi yanzu saboda kafewa tafkin eh, chadi to wannan ayyuka muna yi mai eh, eh, jami'i kafin zaɓe zo a ah, to ya yi ya kaci kokari ayyukan nan ba ayyuka ne na kirka ido ba gwamnati wata ta zo ta tafi aiki yana nan akwai aikin da za a yi zama a shekara ɗaya akwai aikin da za a yi shekara a biyu wani aikin ma sai ka shekara biyar kana yin bai kare ba to in lokacin ka ya wuce shi nan sai ka tafi kuma wanda ya zo kuma Allah ya sa ya ci gaba da shi kuma kokarin da muke yanzu mun zo mun da irin wannan aikin da yawa a ma'aikata ta na da aiki guda ɗari da goma sha shida wasu an shekara goma sha bakwai an watsar da su ba a yi ba mun zo mun tattauna mun saboda mun ga mahimmancin su musamman ayyukan da suka shafi noman rani da madatsar ruwa mun dawo da su mun karkaɗe takardu kuma mun sa su a cikin kasafin kuɗi kuma mun kirawo 'yan kwangila mun dawo da su aiki kuma sun fara aiki suna ci gaba za mu iya gama nan da shekara ɗaya biyu wasu za mu iya wasu ma bana ma za mu gama su amma kuma aiki ne zai ci gaba don ba zan iya gama ayyukan nan ɗari da goma sha shida kafin lokaci na ya ƙare ba to dai kuma abin muka yi gaskiya Allah ya ba malami na gaba ko ya ah. tambaya salamu alaikum wa alaikum salam sunana radi-radi lawan shugaban kungiyar murya na abota ta kafin yada labarai na jihar kano tambaya ta ya milita shi ne shin anya kuwa hukumomin da al'amarin samar da ruwa ya shafa a najeriya sun san irin halin matsin da al'umma suke ciki shine tambaya ta ta farko tambaya ta ta biyu idan har sun sani wani matakai suke ɗauka domin ganin cewa an sauƙaƙa wa al'umma tambaya ta ta uku ne a cikin wannan matakan da suke ɗauka wani matsaloli ne suke fuskanta wajen samar wa da al'umma gamsasshen ruwa tsaftataccen ruwan sha sannan kuma na ji wasu tambayoyin an yi sai da minista ya ce ba haƙƙinsu ba ne to shi ne nake so in sani shin a matsayin gwamnatin tarayya menene takamaimai su ga jihohi wajen samar da ruwan sha sannan tafiya ta ta karshe shi akwai wani kiyasi da suke na adadin ruwan da 'yan ƙasar nan suke bukata a kullum idan akwai a cikin wannan adadin nawa gwamnati take iya wadatar da al'umma shine tambayoyina. To Malam Rabi'u game da a ɗaya tambayar taka ɗin da kake cewa um, alhakin da ya rataya a wuyan gwamnatin tarayya ai yana ganin ya yi bayani akan wannan amma bari dai in baku da ministan. ya faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi minista gare ka ainihin tambayoyin naki ne na zobin ne ya zubo min tambayoyi guda biyar a lokaci <laughs> dai harkar ruwan sha ce abin da muka sani shine a birni kowane mutum in ya samu lita casa'in ko ɗari da ashirin ne a yadda muke da lokacin da ina aikin tsare-tsaren ruwa ba sai yadda kudin ya canza ina jin an rage shi yanzu saboda matsalar ruwa da kamar ya kamata kowane mutum a birni yana da lita 120 da ashirin sannan eh, in ka dawo kawika eh, ko lita sittin eh, a rana sannan akwai bukatar da ake na masana'antu da kuma wanda ake warewa saboda aikin kwana da sauransu to amma ni a matsayin a abuja ba zai iya abin da kowace jiha ita ta san yawan mutanenta ita ta san abin da suke bukata yanki yanki illa abin da na sani shi ne ruwan da yake kwararowa ƙasar nan da na sama da na kogunan mu da muke da su a ƙasar nan ya ishe mu kowa ya sha ya ƙoshi duk wata bukata da yake da amma matsalar kawai shi ne wani wurin suna da ƙarancin ruwa wani wurin kuma ruwan ma ya nufiya yadda za a yadda za a yi sarrafa ruwan nan a ce kowa ya samu ruwa a abin nan kowane lungu-lungu to shi ne babban matsala ya yi yana ta da ta hada da rashin kuɗi da yadda tattalin arziki ya kare ta hada da rufin tsari yadda ya kamata a shugabanninmu na gwamnati kowa ya zo yana tunanin da ya shiga gwamnati ko ciyaman na lokacin gwamnan ne ko gwamna abin da yake tunani zaɓen gaba saboda haka me zai yi kawai nan da nan mutane su gani su ne ake ta rijiyar lissafi da sauransu ba a zauna a zo a yi manya-manyan matatan ruwa kamar yadda muka sani a da ba saboda watakila ya ta ce za a yi wannan zai ga kamar shekara biyar shida ba a gama ba watakila har lokacin shekari saboda haka shi ba haka yake so ba ya fi so da zai zai buɗe fanko a yi biki da yan hoto su ɗauka a ga cewa an samu ruwa an tafi to wannan ba shi ne dabara ba dole a tsaya a tsara harkar ruwa me za a yi mana wani irin ruwa muke bukata nan da shekara goma sha biyar a yi tsarin nan a yi gidan ruwa a raba a jafa a jafa kafin a yi sabon unguwanni an san gidaje nawa ake so a yi unguwannin nan an san wani irin bututu za a kai wurin shi kenan sai a ja mu da yadda muka sani da muka tashi muna yara ba inda ake tsaga fili a kano sai an yi titi an kawo pipe ruwa an kawo transformer ta lantarki an jawo waya ta tangaraho kafin a kafin kafin kafin a fara raba fili a fara a fara gini a wurin amma yanzu ba haka bane sai ka je ko ina mutum sai zai ya sare wuri kawai ya bude kafin ka kada sai ga abin nan gari ya tashi aure. ba hanya ba ruwa ba famfo ba abin to abubuwan da suke faruwa ke kenan dole mu koma mu ta koma a dinga tsayar biranen mu kuma a tsaye a tsaye da dokai yadda ake wato gina buranan mu kamar yadda ake a da wannan suna daga cikin matsaloli akwai matsala da yawa da na san ta karfin hukumar ruwan sha shine rishin wuta lantarki ana yabin da rishin lantarki ingancin lantarki a kasar da shi ma yana ba da matsala sosai to wannan kuma alhaki ne da ya rafi a kan gwamnatin tarayya kuma na san akwai shirye-shirye da ake tsare-tsare ake yadda aka tsaro abun ya kamata a ce daga shekarun baya zuwa yanzu a ce kwata-kwata ba mu da wannan matsala amma matsalar dai tana nan kuma wannan gwamnatin Allah da tana iya kokarin ta da yadda za ta yi maganin ta musamman ana ganin ga nan an su sabuwar madatsar ruwa ta mambila da za a yi da sauransu so akwai niyya amma abubuwan da za su ɗauki lokaci ne. abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jummai ali ke cewa a huta lafiya. Jummai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. saƙon farko ya fito ne daga Ahmad Suleiman Bajuga ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika kama tsohon sakataren gwamnatin Najeriya shirin Lawal da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi. Tabbas hakan zai kawo ƙarshen zargin da ake yi wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na cewa tana yaƙi ne da 'yan wasu jam'iyya amma a yanzu kowa zai shaida hakan. Ilimi shine gishirin zaman duniya. Ina kiran ma'aikatar ilimi ta jihar Bauchi da ta kirkiro mana darasin koyon harshen Faransanci a makarantunmu, musamman na firamare da sakandare, duba da yadda harshen yake da muhimmanci sosai a faɗin duniya. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Ciledi jihar Bauchi, Najeriya. sai sakon ƙarshe daga muhammad musa dambam yongai sardaunan matasa ya duk wanda ya raina tsayuwar wata to ya hau ya gyara haba masu sukar mulkin shugaba buhari idan za ku yi wa kanku adalci idan ba ku yabi mulkin shugaba buhari ba to bai kamata ku ce masa komai ba a gaida safinatu sada su dangi da wasiƙu masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga hafsat da takaitaccen labarai rundunar sojin amurka na duba wasu hotunan da aka ɗora a dandalin sada zumunci na twitter wanda suka nuna sojojin amurka da aka kashe a jamhuriyar nijar a shekarar da ta gabata a jiya laraba rundunar sojin amurka da ke yankin afirka wacce aka fi sani da africom ta ce tana sane da hotunan da aka dora a shafin na twitter kuma tana dubawa domin ta tantance gaskiyar lamarin Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya isa Davos a kasar Switzerland don halartar taron tattalin arzikin kasashen duniya, inda kuma ya kasance shugaban Amurka na farko da ya taba halartar taron sanda yake kan mulki bayan shugaba Bill Clinton a shekarar 2000. Majalisar dinkin Duniya ta yi gargadin cewa mutanen kasar Sudan ta kudu kamar miliyan ɗaya da rabi na fuskantar barazanar mummunan fari, inda ta ce yanzu haka ma akwai mutane kamar dubu ashirin da sun riga sun afka cikin matsananciyar yunwa. mataimakiyar shugaban kwamitin ba da agaji ta mdd ur ursula mueller ta ce yanzu haka akwai mutane miliyan biyar kusan rabin mutanen kasar kenan da ke fama da karancin abinci mueller ta ce kasar kasawar mutane wato kasawar mutane su yi noma a sanadin tashin hankalin da kasar ke fama da shi da kuma rashin muhallinsu ne suka janyo wannan matsalar yayin da wannan ke faruwa ne kuma ake ba da rahoton cewa kasar sudan ta kudu din ta rufe ofishin jakadancinta da ke london saboda ta kasa iya biyan kuɗin hayar ginin tun a watan agustan shekarar da ta gabata masu nan anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna taya abokin aikin mu baban gida jibrin da ke lagos jajen rasuwar kawunsa malam shehu unguwar tukura kwantagora allah ya gafarta masa yanzu a madadin hafsa dan mai sauro da ta ne gabatar da shirin da daniel brown da ya hada da bada umarni da injiniyan mu na yau mr rob mclean ibrahim jarme ke cewa huta lafiya a dakacin shirin yau da gobe